A yau Talata kamfanin Google zai fito da wasu muhimman manhajoji guda ashirin da uku domin yin gyara ga babbar manhajarsa ta Android mai tafiyar da wayoyin hannu. Biyu daga cikin waɗannan gyare-gyare an bayyana su da cewar masu matuƙar muhimmanci ne, ɗaya daga cikinsu kuwa zai nemi toshe kafar da wani daga can nesa zai iya satar bayanan da ke cikin wayar hannu ta mutum ta hanyar sanya masa wata ɓoyayyiyar manhaja ta hanyar email ko a lokacin da yake browsing ko duba intanet ko ta hanyar saƙon text message mai hoto wato MMS. Kamfanonin tsaro na wayoyi da kwamfuta irin su Trend Micro, System Security Lab da kuma Kin Team har ma da sashin tsaron wayoyin hannu masu aiki da manhajar Android na kamfanin ta Google su ne suka gano waɗannan matsaloli. Babbar ayar tambaya ga masu amfani da wayoyin hannu na Android a yanzu ita ce shin yaushe ne waɗannan muhimman manhajoji na toshe ƙofar satar bayanansu za su isa ga wayoyinsu. Kamfanin Google zai tura waɗannan manhajojin yin gyara kai tsaye ga duk masu yin amfani da na'urorin Nexus, yayin da kamfanin Samsung ya ce zai tura su kai tsaye ga masu amfani da wayoyinsa samfurorin Galaxy S da Note da kuma Tab. Kamfanin LG ma ya ce a duk wata yana tura waɗannan ga masu amfani da wayoyinsa. Sauran kamfanonin kera wayoyin hannu irin su HTC da Sony sun tura manhajar gyara kamar ta Stage Fried ga masu amfani da wayoyinsu, to amma kuma ba su ce za su rika tura irin waɗannan manhajojin gyara kai tsaye a duk lokacin da suka fito ba. Idan mai sauraro yana da wayar Android mai amfani da Marshmallow wato fitowa ta shidda ta Android ko kuma Android 6.0 zai iya duba wayarsa ya ga ko an tura masa da wannan manhaja ta gyaran tsaro. Za a iya zuwa settings a duba inda aka rubuta Android Security Patch. Idan mutum ya ga an sanya ranar da aka turo na baya bayan nan ta yi daidai da ɗaya ga watan Nuwamba, to yana da sabuwar manhajar ta toshe kafar satar bayanan wayarsa daga can nesa.